kwamitin da majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta kafa domin bin ba'asin rigingimun da ake samu a kudancin jihar Kaduna ya ce yana da yaƙini cewa nan ba daɗewa ba za a kawo ƙarshen rigingimun da ake samu a jihar Kaduna. Shugaban kwamitin majalisar dattijan tarayyar Najeriya sanata Kabiru Gene ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan gana da gwamnan jihar Kaduna a gidan gwamnatin jihar. cewa yanzu haka kwamitin ya tattauna da masu ruwa tsaki kuma zai nutsa kudancin jihar kaduna domin jin ta bakin mutanen da rikicin ya shafa alhamdullahi jiya uh, mun zauna da shugabannin tsaro tun daga yamma zuwa karfe dayan dare muna ta tattauna da su kuma suna ba mu rahotai a yau kuma mun zo mun zauna da mai girma gwamna da yan majalisarsa na council nashi sun ba mu duka su ma bayanansu da rahoton abubuwan da ya faru mun fi shi ma awa kusan biyu muna wannan abu da su kuma insha Allah daga nan za mu tafi Southern Kaduna mu tattauna da mutane kuma daga baya gobe insha Allah za mu nemi kuma elda eh, shugabanni na wa'annan wuraren za su ba mu shawari ne za su samu zaman lafiya insha Allah ina gaya ma za mu samu zaman lafiya a jihar Kaduna bismillah ta'ala sanata Kabir Gaya ya ce a matsayin shi na tsohon gwamna suna da wasu shawarori na sirri da za su kara baiwa gwamna Malam Nasiru Ahmad yan in jihar Kaduna eh na farko mun tattauna kuma za mu duba report mu ba na biyu kuma yanzu ga cewa za mu yi zama cikin ɗaki mu da shi tunda ni ma tsohon gwamna ne kuma na san irin abubuwan na rashin zaman lafiya mun san da Kano take take ni ne ɗaya cikin gwamnan na shekara biyu cir a gwamna a jihar Kano ba samu tashin hankali ba so dan wannan shawarin da muka sani da wanda muka ƙari a yanzu za mu ga mai girma gwamna ya kuma ƙara amfani da su bayan wanda 'yan Kaduna suke ba shawara na zaman lafiya nan. To ko me gwamnan jihar Kaduna ya gaya wa wannan kwamiti da majalisar dattijan tare Najeriya ta aike jihar Kaduna domin taimakawa a kawo maslaha akan rikicin kudancin jihar Kaduna? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske. Mai girma gwamna ya musu bayani ɗaya bayan ɗaya akan abubuwa wadda suka auku daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da kuma matakan tsaro wadda gwamnatin jiha take daukawa domin a shawo kan wannan matsalar da ya kunno kai wani abu kuma mafi muhimmanci wadda mai girma gwamna ya yi shine ya jaddadawa a ita wannan kwamitin yunkuri da kuma kokari wadda gwamnatin jiha take babu dare babu rana na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar kuma tun jiya da suka zo jihar kaduna sun fahimci cewa akwai zaman lafiya ba zaman ɗarɗar ake yi ba saɓanin abu da wasu kafafen yada labarai suke ta yayatawa da kuma shafukan sada zumunta dinnan da sauransu sannan kuma mai girma gwamna ya yi bayanin cewa yana da kyau mutanen jihar kaduna su guji wasu mutane wadda suke bayyana wasu bayanai wadda ba alheri ba ne ga zaman lafiya da kuma zamantakewar jihar baki daya. rikicin kudancin jihar kaduna da ake samun ɗauki ɗaiɗai nan da can dai ya ƙara ta'azzara ne a watan sha biyun bara lokacin da wata zanga-zanga ta jirkice zuwa rigimar da aka yi kone-kone wanda kuma a sakamakon haka gwamnatin jihar kaduna ta saka dokar hana fita a wasu ƙananan hukumomi guda ukun jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.